yabo girma sun tabbata ga ubangiji yabo yabo hallelujah <laughs> yabo girma sun tabbata ga ubangiji allah na sama zan yi masa godiya